kai ka ga mutum ya ɗau wanka iya wanka amma ya shiga ban ɗaki sai kuka yake yi wallahi shi sa aka ce fa mutum ya rinka hankali sai ka je a shafe mutum da basilin amma ya kaga ya shigo ban ɗaki gaye iya gaye yana iyo kai ka hankali da Allah Ɗan ah! ɗaya iska kai ka zo ka ban murtala guda ka ce a rage ma goma iya canjin ka kenan amma sai ihu kake a ban ɗaki ko uban waye girke ka hanya wannan ba basilin aka shafa mai ba wallahi Allah matsalar mutum kenan ba sa sanin illar abin sai sun zo ban daki wallahi kai kai shiru da Allah uzu billahi wallahi ga yanayin garin ba ba ciniki wallahi what ah wannan ya iskan mai fito ba ke nan. kusan awa hudu a ban daki wallahi ba ai fito ko kan uban sai iku kake min ne biya fa to kuɗi kai biya na shiga sai ka je ka zauna awa hudu a ban daki awa hudu ba biya ake ba naira ashirin din to ashirin ne aka gaya ma ka ce eh. ashirin ne ba. amma za ka ci ubanka ashirin ne ka kwana baka na yi ga ai ban ga hukumi na ka fito ne lura ce lura. lalura lura ce kuma kawai ya wuce haka ba ba zai wuce lalurar nan ba haka cika abin nan lalura ce A alalura ce A alalura shi ne zaka cika mu alalura ne yanzu wancan ko mutum hudu aka zuba shi yin abinci ne wancan sai sun rage wani lalura ce ai kai ka ma san ta ce dole in buga kwalkuleta in ga nau wancan abin, ko a fuloshin ko iya ruwan da zaka tura ya fi na ashirin ko ballantana wancan sai lalura ce nan ita kenan canji na lalura ce kai kuma na faɗa maka kun shiga kai na haife ka a haife baka isa ka min dabara ba wancan abin na gaya ma ko ka biya dubu biyu ko ka fita ko ka je ka ebo shi ai baba kin ai duk ai duk gidan wanka ce in ka shiga duk ko duk ko awa nawa zaka yi in dai ba fita kai ka shigo ba ana nan a lokacin ka to ba sai gidan wankan manga gidan wankan manga akwai tsari in ka shiga gidan wanka kai ka gama uzurin ka zaka fito inda ba wai fitowa ne na ƙara koma ba shi ne saboda ba wani kuɗin ƙara ba kawai shi ne shige wannan ina ga lauya ne billahi allazi la ilaha illa kai kar ka kauce na ce ma kar ka be ka wannan Ka ga dan iska cin ya ba da naira ashirin. Salamu alaikum, na faran kuɗi. Wa alaika salamu. Sannu, ina wuni? Lafiya. Ba gajiya. Ba gajiya. Dan ne gidan wanka? eh da gidan wankan manga wankan ne tsuguno ne a titi tunda ba irin maza bane ba a ce na yi wannan shine na ce bari na na dan matsu ina son zan yi bawali subhanallah ka sa na na mike tsaye kai namiji ne ko mace ce a amala da namiji ne ai raye a titi mai da yake zaga tun sima mata gidan makota suke fada ne kuma na ga dinnan optiya ce ba gidan ya ko baya ka fada gidan yan kai shine na ce tambaye gidan wani aka ce nan ne bari shiga fara a'a dakata wannan gidan wanka na manga gidan wanka na akar makallahu mata ba sa shiga sai maza kaga bai kamata a ce kai ka shiga ka dafe a ban daki ba sai ka ga wani dan gaye mai as down shi ma ya bi sau wallahi in rasa me kuke yi a ciki ko ba hayar ce ba ta fitowa sai ɗaya ya jawo ko ɗaya da yake jan ɗaya malam ni ba wale na ce zan yi to sai dai ka can gaba a a'a nan gidan wankan ne alkawari kuma na ɗauki amanatin amana ai lura ce malam ina ne ba a taimako budurwa ko bazawara ko 'yan mata ba wanda za ta shiga gidan wankan manga illa namiji maza kadai na bude wa gidan wanka Allah Allah, wallahi malam ai lura ce ina ne ba a taimako ki taimaka min dan girman wannan a'a ba za ka ba za ki sa shiga cikin wani yanayi ba Allah wallahi da zare na fara zo da zare Allah sa da dalilo ka zo nawa ake biya a yau a toilet din ni ba wali kawai zan yi dauki hamsin ke ce mu tsiya tsiya ke wani guri shi shiga in to da na yi niyyar in yi tausayi in tausaya sai nan baki wani wuri ki shiga ki dan juye to amma tun da kika ce matsiya sai dai nayi kasuwa da wuce duna ne don Allah nuna mu kai ba nan wallahi ba ka shiga gidan wanka. ba ki shiga gidan wankan nan wara da ka samu jaye da na za ka kira da sunan maza har zuciya ta za ta tsinke ni fa ba na san ma ana hada ɗaya biyu ai a ware na a cikin jinsi kawai in na za a ce mu wani ke sai na ganin mutum jiya ban ya ban da miki da atatun magana ba shine sa kawai Allah raka taki gona Allah tab kuma ta gaida Aisha kenan amin what dan Allah dan wallahi ba ba ta ba sa shiga na wayo kai ke za ki ci ubanki wallahi Eh na daɗe da fahimtar ka wato ke yar sittin ko yar ɗari da arba'in ce ke baki shiga ban ɗakin. Wallahi baki shiga. Dan arzaran annabi na kusa wani abu ba ki so. Eh? Taimaka min dan Allah na miji. Wallahi mata ba sa shiga gidan wankan manga. Inda a ce namiji ne ko tsohon Lagos ne sai daga mai kafa ya shiga. Wallahi. yar hamsin ko yar sittin ba za ta taba shiga gidan wankan manga ba yanzu malam ba ka da imani ba ka da tausayi haka eh. ake a garin ku eh. ba a san mutuncin mata ba sai zan zolen na zan ce gidan. what <laughs> To, ashe kowa yana da ranarsa, the come and the doing, doing and the everything the fire is to wallahi ba je makaranta wata ta allo Sani. eh mu watsin ta muka yi a ta allon muka dade kowa da ranar sa wallahi ba ka shiga nan ba ka kai mutum malamin nan da maye ne kai kaga mutum sai ka cinye yanzu ina sa ki taimaka wannan what Allah ka kawo da mutu dan wallahi kaga wancan what <laughs> Wai wallah da. Yan suke tara mun jini a ciki da eh, tsufa na tsoron. Ai ba ki shiga wannan. Kusan makarfafa ce fa nan fa. Tun ba na zo neman taimako guri ki. No. Wai mace ce ke. Ah, mai ganin mana. Sama eh. ga nan ki gani. Ta gani. Ya kika gani. Eh, Allah ya shirya. Ka fito ma sai in baki lamba ta. Ma daga waya. To. Ta WhatsApp zan baki. To. 090. Ta ci ta to. Allah tusa kike yi. Allah ki ka kai ka bar gurin nan. duk ka da wallahi nan Allah mun ga kake bawan Allah mara mm. ta mun za ta fice ke makamu mu na fito sai mu ci gaba da hira na ai mata ba sa shiga sai zan mutumin kirki ba ya tusa ya kake ji balanta na dan sittin zan mutu don Allah taimaka min da mutu bari in shiga ran ah, ah. an tukuru da ilal babi bi shikila ya yalqab ilal kacar kacar wallahi kai tallata shi gaban guri namiji dan Allah ki taimaka wallahi ba za ka shiga ba na shiga uku na dan 60 ne kai ba za ka taba shiga dan Allah akwai gidan matan aure a nan gidan matan aure yi a fusta eh, eh. kaga dan kasuwa ce daga nan har badawa babu gidan matan aure daga kasuwa sai sai ka haɗu da plaza plaza Allah Allah wallahi karka kai karya muku wasu ba mutane suka zo suka tarar da ni da kai yanzu a takaice da tambaye ka kai dan hansu ne ba za ka bari shiga ba ko mata ne ba za ka bari su shiga ba eh mata ba sa shiga sai maza oke eh. to wannan rigar da kika gani ta hansu dan sawa ne to zan iya tubewa eh. kuma shigan na a namiji eh, idan na tube zan shiga namiji ne kai za ka iya shiga ba. Ashe ma karamin ƴar ba ce ki. To bari in yana in sauke in cire hansin. What? Mai gidan wanka ina son yi tola a ciki ne. What? Nawa ne kuɗin ka? Me eh, 50 50. To idan na fito sai in baka. Allah! Al'a? Ah? Ya Eh, ban mu tarke. ai na gana mun wani gani gani ne in ban da fa ina ganin jaya ne kai ba ka san ungulu da fatan kura ma ya ka aikata ba nuwar a ban wannan a bari in fito ma a in ka je ka dake fitowa fa da yanayin dadewar ka yanayin biyan ka zan baka ai ba kes tsakanin mu da ka ba ka ka ke ji magana kahi ba baya wani yaran da baya ji wanda fa na tunanin iya eh, ne ba saboda bacin rana wa billahi lafi da ba zan bayar ba ga shi mutsiyaci da wancan na idan na fito ko to a ajiye mun jaka hansu ɗan nan ta iska kace ba ka ji